Duk aminci da tsananin shakuwa da ke tsakanin jarumi Yakubu Muhammad da Sani Musa Danja, Yakubu Muhammad ya bayyana cewa babu jarumin da yake burge shi in ba Ibrahim Mandawar ba a duk jaruman fina-finan Hausa. Yakubu Muhammad ya sanar da hakan ne yayin hirar da ya yi da BBC a shafinsa na Instagram kai tsaye a ranar Laraba. Jarumin ya taɓa batutuwa da dama da suka shafi manyan nasarorin da ya samu a fannin fina-finai da ya yi da waƙoƙinsa tare da alaƙarsa da abokansa na sana'a. Jarumi Yakubu Muhammad ya tabbatar da cewa tun fara siyasarsa jam'iyyar PDP yake goyon baya tun da farko na fara da jam'iyyar PDP kuma har yanzu a ita nake in ji shi. Dalilinsa na goyon bayan babbar jam'iyyar hamayyar shine sun yi mata ayyuka masu yawa wanda hakan ne ya ja ra'ayinsu kuma ita ce uwar siyasa a Najeriya. Ya ƙara da cewa ya yi wa jam'iyyar waƙoƙin siyasa amma wannan al'amarin bai yawaita ba a tare da shi saboda jakadancin hukumar zaɓe mai zaman kanta da yake yi. Yakubu Muhammad ya ce a kaf ba shi da ubangida shine ubangidan kansa sai dai abokan arziki da yake da su. Duk aminci da tsananin shakuwa da ke tsakanin jarumin mawaƙin da jarumi Sani Musa Danja yakubu muhammad ya ce jarumi ibrahim mandawari ne ya fi burge shi a harkar fim a wani labari kuma fitaccen mawaƙin hausa na zifi a sinadik ya bayyana wa bbc cewa cikin tarihin waƙoƙin da ya rera ba zai taɓa mantawa da waƙar da ya yi wa goodluck jonathan ba tsohon shugaban ƙasar najeriya duk da dai mawaƙin ya ce ya fi ƙaunar waƙar da ya yi wa dr rabi musa kwankwaso amma ya ce wacce ya yi wa jonathan ta matukar tsaya masa a rai sakamakon halin da ya fada bayan nan fitaccen mawakin ya sanar da hakan ne a hirar da ya yi da bbc kai tsaye a shafinsa na instagram kamar yadda ya ce ya rera wa jonathan waka ta yi karfi amma sai shekarar dubu biyu da sha biyar ta iso kuma masu son buhari sun taru sun yi munyawa. yawa a sinanin ya ce a lokacin ya shiga rudani saboda wakar da yawa jonathan ta ki bacewa gashi kuma suna son su yi tallan buhari wannan yasa ba zai iya mantawa da wakar ba in ji shi